eh to alhamdulillahi wannan wani tasiri wannan wani wato wato wani wato rawa ne wanda za a iya cewa na bajinta a wadda shi shugaban kasa da mataimakin shi suka yi domin mai domin kafin a kawo wannan lokaci dama 'yan najeriya suna ta korafe-korafe a kan cewa mutum sai zo a talaka a zaɓe shi zuwa mukami ko na wakilci ko na mulki a dai mataki daban-daban amma cikin ɗan lokaci kalilan sai ka ga in a ƙauye ne in kansila ne sai ga a ƙauyen su idan dan majalisa ne sai ga a mazaɓan shi in gwamna ne a jahan shi in shugaban ƙasa ne a ƙasa gaba ɗaya sai ga babu wanda ya kai shi dukiya domin mai domin saboda dama can da ya zo ana zaton ba shi da shi ne kuma in ya kama fagen mulki shi kenan sai a yi ta handama ana babakere ɗaya kenan na biyu dama bukata ne wato na tsarin mulki da kuma ainihin da tasiri na mulkin demokaradiyya akan cewa shugabanni idan aka zaɓe su domin su nuna ma duniya cewa ya eh, lallai sun zo ne domin su bauta ma al'umma ba domin su bauta ma kawunan su ba sai su fito su ce to ga kadarorin da muka mallaka jama'a ku yi shaida saboda idan muka gama za mu ga za a iya gani za mu kuma nuna ga abin da muka bari domin a sani ko mun zalunce ku ko ba mu zalunce ku ba wannan shine babban tasiri wadda wannan abin shugaban kasa da mataimakon shi suka yi. Mutum aka yi la'akari da irin ta inda aka fito a shekarun baya kalilan an yi jirin duniya shugaba da ya gushe wato Goodluck a akan cewa ya fito ya gaya ma duniya mai yawan laka yake cewa ba zai yi ba bai ga daman yi ba kuma haka ya gama ya bar wannan mulki ya tafi wannan karfin zai karfafa ma wato mutane gwiwa musamman mu mabiya a ƙasa musan cewa ya eh, lalle to shugabanninmu a eh, ga abubuwan da suka mallaka tun da suka fito suka nama ga abin da suka mallaka to sun san cewa bayan sun gama wadda ke da rai zai so ya san shin menene kuma ya karu ko ya ragu a cikin wannan abubuwa da suka nuna cewa kaddarorin su kenan haka to mm, dr kabir mato matsala ita ce ba a naɗa ministoci ba da sauran wasu manyan jami'an gwamnati waɗanda akwai rukunin mutane da gwamnati ta bukata tilas sai sun bayyana kadarorinsu. Eh, Shin me zai abin da ake ciki shine wannan salo da shi shugaban kasa da mataimakin shi suka bullo da shi wani abu ne wanda shike a yan kwanaki masu zuwa za a ga cewa a gwamnonin jihohi da dama su ma za su bayyana nasu su nuna wa duniya cewa ga abubuwan da muka mallaka. Ah, wannan na tabbatar da haka zai biyo baya ah, mai sauki kuwa shine na wato kamar su ministoci dama wani abu ne wadda tun da ni shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sun yadda sun fito sun ce ga abu da suka mallaka haka duk wanda za su dauko ya zama musu minista ko rike wani babban mukami a gwamnati zai wajabta a kan shi ga wani mai mulki yana mulki mun zo za mu alwala shantali kawai na alwala haji can ne sai shi wa hamsin abin ga akwai abin tsoro amma kuma mun ga dawa can ga ruwan sha babu can can da hohohi a basu aiki can Allah ka isan makau'in nan